rundunar jami'an tsaro ta jihar Rivers dauke da makamai sun hana dagawa ko ina 'Yan zanga-zanga da tun farko sun nunar cewa suna nufin zanga-zangar tasu ta ɗau hankali a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Akwai dai 'yan rajin inci irin su Mr. Femi Polona da kuma Dr. Olisa Abakoba da kuma wasu ƙungiyoyi da dama da suka halarci zanga-zangar. To sai dai fa haƙarsu bata cimma ruwa ba sakamakon tarwatsa su da jami'an tsaro suka yi na yi magana magana da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Rivers, Mrs. Angela Agabe, don jin dalilin da ya sa rundunar ta dakile wannan zanga-zanga. Earlier before now, we issue a press release by the Commissioner of Police river State Command on ban on public uh, processions. And if you violate it, ba tun yanzu ba ne muka sanar a hukumance cewar babu damar gudanar da wata zanga-zanga a wannan lokaci domin kuwa har yanzu doka na nan daram kuma ma dole ne kafin ma nuna bukatar taro akwai rubutacciyar takarda da za a kawo muna wadda kuma ba su yi hakan ba shi yasa muka tunkare su domin mun ga suna da kunnen kashi bisa la'akari da yadda jihar Ribas ke ɗaukar rikice-rikicen siyasa tasu na cewar gwamnan su Right Honorable Chibike Rotimi Amici shine da jangale-jangale da kuma rena na gaba da shi wani Mr. Tamino Tobo ya ce There is no justification for that protest. Yana cewa ne babu wata hujja ta yin zanga-zanga domin kuwa ba ma goyon bayan hakan mu 'yan asalin jihar Rivers. Wani Alhaji Muhammadu Ali Kwande da ke zaman ɗan jam'iyyar PDP kuma shugaban al'umma a yankin na Niger Delta da ke bibiyar rikicin na dambarwar siyasar jihar Rivers ya ce. Wannan rikicin yanzu gaba ɗaya ba ya wuce rikicin Ameci da Goodluck. Rikici ne na Najeriya. Mutukar idan ba yan Najeriya suka taje ca aka yi magana ta gaske ba ana kallon kaman wasa to wangin hula sai ya kai mu dare. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.